Ana ranar laraba 25 ga watan mayu shekara ta 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanun su kusan iyalai 200 da suka hada da mutum dubu suka bar ƙauyukan nasu zuwa garbai koru a jihar talabere suna kiran mahakunta su kama su ɗauke mazaunin tsibiri ko gungu wajejen birnin yamai na fama da barazanar dorna za ku ji korafe-korafen nasu a cikin labaran a rahoton na musamman za mu taɓo batun matsalar ruwan sha na famfo a ƙasar nijar masu mu barkanmu da sake saduwa yau 25 ga watan mayu ne aka soma jarabawar motsa jiki ta 'yan makaranta masu neman takardar bak na wannan shekara a dukkan fadin kasar niger a jimilce 'yan makaranta 70,038 ne za su gudanar da jarabawar a cikin santa 174 na ƙasa. mutane dubu da saba'in da suka hada da iyalai ɗari da gumiyatar da shida ne suka guje ma cin zarafi na 'yan ta'adda da ƙauyukan nasu suka koma cikin ƙauyen garbai koru gundumar gote a jihar talabere wannan al'ummar dai na bukatar hukumomi su kawo mata agaji kamar yadda wasu daga cikinsu suka shaida ma istudiyo kalangu da suka kore mu ba mu ɗauko komi ba sun amshe mana dabbobi muna neman mu tsira da rayukanmu ne mun taho a ƙauyen garbai kuru a nan sun tarbe mu yanzu fatan da muke a gyara mana garin mu koma wallahi ba ni zumbu muka fito matsala da tashin hankali ne ya samu ka baro wajen mun baro dukiyoyin mu can ko takalmin ma ba mu ɗauko ba yanzu muna son gwamnati ta yi mana ƙoƙari mu koma gidajenmu mu zauna cikin kwanciyar hankali wallahi da bakin nan sakula dai Mun baro garin da ba, sabilin tashin hankalin da 'yan ta'adda suke kawo muna, kuma a nan da muka zo an muna tarbo mai kyau, Allah ya musu albarka. In hadari ya taso, su ba mu ɗakuna mu shiga da yaranmu. In ya wuce kuma, mu dawo ƙarƙashin gawo. Ni da kuke gani watanni biyu na yi a lokacin sanyi kullum da safe da maraice sai aimin fitsari a kaina. Babu bala'i da ban gani ba, amma da yake kwana na ba su kare ba suka sake ni na zo a mutum 35,000 cewa da iyalai 5,045 da ke jihar talabiri kan iyakar yankunan burkina faso da mali ne suka baro guraren nasu a latilas zuwa inda suke tsammanin samun kwanciyar hankali a watanni shida na baya-bayan nan kamar yadda wani rahoto na kungiyar osha ya bayyana a ranar 23 ga watan mayu adadin wannan mutanen da ke baro wuraren nasu sai ci gaba da hauhawa yake yi watanni biyar na wannan shekarar dalilin yawan hare-haren da gungun 'yan ta'adda gane ke kaiwa ga 'yan farar da kuma jami'an tsaro in ji rahoton na ocha mutuna 163 da kuma kayayyaki 12 sannan kuma da rundunoni 11 na gungun 'yan ta'adda aka tarwatsa a cikin wani farmaki da jami'an tsaron kasar niger suka kai a ranar 16 ga watan mayu a yammacin kasa musamman ma a yankunan torodi da gote a jihar talabiri in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro ta kasar niger wannan farmakin da sojawan suka kai ya sa sun hallaka 'yan ta'adda 65 kuma wato ba su tsaya a nan ba kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan tsaro ta bayyana wato karamar da'irar yelu da ke a cikin gundumar gaya ta samu rundunar jami'an gard national don ƙara ƙarfafa matakan tsaro a yankin da kuma sa ido kan safarar kayayyaki da ke bi ta barauniyar hanya asimu abarshi prefe na gaya ya yaba ma rundunar ta jami'an tsaro na national a cikin su da fadel alu mun zo mu kawo ma wa'annan samari da an ka kawo musu ƙarfin gwiwa kuma mun musu fata su yi aiki daidai yadda doka ta kama ta ƙasa abin da ta ce gwamnati ya yi nashi aiki saura naku wannan aikin da za ku yi shine ku kama musu kama da za ku yi ku ba su bayani cikin siri duk abin da kuka gani wanda ba ku yarda da shi ba ku gaya musu ko dare ko rana sabili da ku ne suka kariya duke ku suka kariya yau kun yi kowa jin daɗi zakwa waɗanga samari nan ganin tunda kun san abin da an ka taɓa yi yau ba za a sake yin shi ba to kuma akwai wani abu da aka yi wani wuri ba mu son mu ji shi nan kasar yelo soja cikin aikin shi sai ka ga shaɗannu na gari sun tashi suna son su yi mishi wani batanci ba mu son mu ji wannan yau su ne duwana nan su ne gendarme su ne police in an ga mai za a kama shi in an ga mai kwaya za a kama shi in an ga wani dan simogal za a kama shi aikin kasa na su kai masu aikin garake da kuma masu kamun kihi da ke tsibirin ko gungu a wajejen birnin yamai na fama da matsin dorina a cewar su yallan doruna ne suka hayayyafa har ma kuma suke fada ma jama'a suna kira ga mahukumta na su masu dauki kamar yadda suka shaida ma umar hamma da ya kai musu ziyara ban yi zayar dumi kan da shukar tamu da mu kanmu masarta dukkanmu suna gallaza mana wani bi da dare har sahe baka samun barci wani lokaci su kori mutum har su nemi kashe ka an kai sa'a ka tsira shekaran jiya ma da yamma sun juyar da wani kwalokwalo a nan idan muka yi hakon kamun kifi baka da kwanciyar hankali wallahi dorina sun yi yawa ne ba wai waɗansu ne suke takulo su ba dorina ta taɓa korana allah kaɗai ya tsira da Banga bai kai ne ka. Zardan Aikin lambu ne muke yi kuma a gabar kogi ne muke yin sa. Yanzu ta kai inda saboda dorina mutum bai sanya kwana a cikin tsibiri. A nan muke tsayawa a kowane lokaci. Abin da muke fata a taimaka mana mu tafiyar da ayyukanmu yanda ya kamata. makiyayen gundumar birnin kwanne sun samu taimakon cimakar dabbobi ton 400 da za ta tallafa musu wajen cike gibin cimakar dabbobin da aka fuskanta shekarar da ta shige buhun da ke jika goma ana sayar da shi akan jika hudu na sefa asman arzika ya yi fira da wasu makiyayen ga kuma ra'ayoyin da suka bashi wanga tallafi da gwamnati ya kawo mun ji daɗin shi saboda damana ba ta yi kyau ba rani ya zo yanzu makiya na cikin matsala abincin dukiya mutaya suna da yawa don wasu suna ta jin labari ga sunan suna ta tahowa wasu ba su mazu ba nan jihar kwanne suna jira in wagga ta kare muna son a karo wata lumkin lumkin bisa ga kuma ya kyautata mana tun da yayi hakan ga mun ji daɗi nan dai kwanne Allah mun ji daɗi sosai dan sa muna so ta jikka tara da rabi jikka goma nan kuma ana saida mana jikka hudu kenan Allah mun ji daɗi sosai kuma abin ya mana daɗi duk mai kiwo ya zo kasuwa ya so abu jikka tara da rabi ko jikka goma ya zo an sai da mai jikka hudu dole na shi dole na shi ji murna abin ya muna kyawu an tallafa mana mun ji daɗi insha Allah yau da 'yan kwanaki cibiyar da ke kula da al'amarin jini ta jihar dosu na fama da matsalar tarishin jini kai a kai wannan al'amarin dai na haifar da matsaloli ga al'umma kamar yadda mutari usman shugaban ma'aikatar ta sayar ya shaida ma na hadiza hassan Akwai wani lokaci da muke rasa jini kuma kun sani mutane da ke fitowa daga ƙauyuka yawanci ba su da 'yan rakiya. Muna da fiye da masu ba da jini da suke fitowa daga iyalai idan aka ɗauka da waɗanda ke sa kansu ba da jini. Gaskiya matsalar da muke da a nan dosu idan aka dubi rahoto su ne ƙasa da kashi goma cikin ɗari suna ba da jini bisa sa kai. Burin shine na mai gurbin masu ba da jini daga iyalai shine OMS take so. Ana son akalla kashi 80 cikin ɗari masu ba da jini bisa ra'ayi. Abin da nake so in gaya ma jama'a shine jini ana ba da shi kyauta. Duk wanda aka amshi kuɗinsa musamman ma a nan cibiyar ana buƙatar da ya zo ya gayi mutumin da yake amsar masa kuɗi. Kuma wannan shine burin a samu jini a je sosai. Kenan duk wanda ke son wannan jini da ya zo a bashi. saidu dubu mai lakanin gado shine sabon mai unguwa na sabuwar unguwar nan takalai plateau ta biyu da ke birnin yami a da'ira ta biyu an zaɓi saidu dubu mai shekaru 46 a ranar 22 ga watan mayu inda ya kasa abokin hamayar tashi da kuri'u 654 shi kuma wancan ya samu kuri'u 560 ya yi alwashin cewa zai kyautata ma mazauna unguwar tashi kamar yadda ya shaida ma asuma na shina mutane duka guda ne waje na da wanda sun ka zaɓe ni da wanda ba su zaɓe ni ba duka guda ne babu bambanci tsakanin mu na son da mu taru duka mu yi anguwa aiki gaba ɗaya wanda duk ga abin da ba ni daidai ba ya ga mini mu gyara mu taimu dibi abin ina abin da gyaruwa na nan take mu yi in bai kuma mu yi mu gwamnati takarda mu ga mishi muna son kaza muna son kaza duk abin da an matsala ta anguwa in Allah da in sha Allah ina zuwa jin hukumar din wasu hakkin su da yarda Allah kuma in Allah da anguwa da yarda Allah muna gyara ta in sha Allah da yarda Allah muna son anguwa ga kowa shi kwalla ya shi tashi lafiya kuma a kula da yara mutum ka gare yaro shi na da abokai iri iri alfoke ka san abokan nashi ko da wane ne ina shi ka zama ina shi ka ini duka san abokan ɗiyanka saboda wajen abokan na wasu a sha shinsha wasu a sha kwayoyi abu dai iri iri na maye wanda bai da kyau don ka ɗaukar shi uwayen kuma sun saki ɗiyansu ba su san inda suka ini ba su san inda suka kwana ba sai dai yaro in ya ga dama kwana biyu kwana uku shi to gida to wannan shi sa yaro shi lalace za mu ɗauka mataki iri iri insha Allah. yanzu sai rahoton na musamman. A ƙasar Nijar akalla mutum ɗaya cikin biyu ne ke iya samun ruwan famfo. A cewar wasu alkalumma na ma'aikatar ministan ruwa da tsafta a shekara ta 2020 kishi 49 cikin 100 na al'ummar da ke cikin manyan birane ke samun ruwan famfo yayin da kishi biyu cikin ɗari ne kawai ke samun ruwan a ƙauyuka. A cewar shugaban kungiyar 'yan jarida a fannin ruwa da tsafta Rijiya wannan matsalar ta danganta da rashin saka isasshen jari a bangaren fannin ruwa wannan kuma shi ke kawo ci gaba ko kuma in ce koma baya zuwa ga ƙasa kamar yadda usman dambaji shugaban kungiyar ta rijiya ya shaida ma nafisatu adamu sirfu L'accès à l'eau potable, c'est deux choses. Samun ruwan sha tsattattu fuska biyu ne. Akwai birni, akwai karkara. A fuskar karkara, yau ɗan Nijar ɗaya cikin biyu baya samun ruwan sha tsattattu. Hakan na nuni a cikin 'yan Nijar miliyan 24 rabin su ba sa samun ruwan sha tsattattu. An kundi ba a cikin birane inda kamfanin ruwa Sen ke ba da ruwa. Ana batun kaso 98 cikin 100. To amma ai ba daidaito. Ba za a ce mana ba yau cikin birane kason yana 98 cikin cikin ɗari alhali ko in aka ɗau biranen daga watan maris zuwa april ana fuskantar tsanantar rashin ruwa jihar zandar da gunduma tera ana fuskantar matsalar ruwan sha shin akwai waɗansu yankuna masu fuskantar wannan al'amari kun san kowace jihar nijar na da irin nata yanayi an kun ɗau jihar tawa kwancin ruwan yana ƙasa sosai har metir dubu gaba ƙasa da hakan kenan ba sauƙin samun ruwan sha tsattattu tonin rijiya mai metar ɗari tara zuwa metir dubu ba abu bane mai sauƙi an kuka ɗau zandar da ke kan shimfiɗar dutse gaba ƙasa a nan ma ba sararin damar samun ruwan sha cikin gaugawa shi ya sa ma kullum ake cewa zandar na da matsalar ruwan sha maraɗi suna da matsalar ruwa an kun ɗautera suna kusan isa amma ba sa samun alfarma me za a iya ce ga wannan tsanantar rashin ruwan sha tsabtattu a nan Nijar duk wannan matsalar ni ina danganta ta ne da rashin zuba jari a sashen rashin nazari tsinkaye kudi ba wani lokaci an kaddamar da gudal kat a yame bisa aunin metro kib dubu arba'in alhali ko an sani sarai metir cube din nan arba'in ba sa isa ga biyan bukatar al'ummar yamai muna da bukata mai babban mahimmanci ta kai tsaye a yamai na metir cube dubu ɗari biyu da hamsin kowace rana a fuskar karkara ba girkin ayyuka na bibiya game da aunin ci gaban yawaitar al'umma kenan kai tsaye akwai matsala tsanantar matsalar ruwan sha a ƙasar Nijar haka na da tasiri ga al'umma. Da zaran ba ku da ruwan sha kun kasara. Mun ga karkara inda yara ba sa zuwa makaranta dukkan damuwarsu yana kan neman ruwa a je tun da sahi sai da yamma a dawo shin akwai batun zuwa makaranta a sashen kiwon lafiya yau akwai matan da a ƙasa ma suke aifuwa akwai cibiyoyin kiwon lafiya da ba sa da maruwa kenan ruwa shine gimshikin tsakiya ga batun ci gaba ina ganin a nan Niger domin ciwo kan wannan batun matsalar ruwan sha ya kamata a kwadaita ma sashen masu zaman kansu na su zuba jari su mai da hankali ga girkin ƙananan furoje na harakoki a fuskar ruwan sha. abin da sauki ne dai a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin idan an jima kaɗan zan burku tare da wato aminata abubakar inda za ta gabatar muku da labarin na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya sai an shi rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shirye studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.